Shekaru talatin da shida bayan mummunan hatsarin da Amita Bachchan ya yi lokacin da ake shirin fim ɗin kuli, kawo yanzu Amita Bachchan bai manta ba kuma bai daina godewa waɗanda suka dage da yi masa addu'ar Allah ya sa ya rayu ba. Tauraron ɗan wasan ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana yi ma ilahirin waɗanda suka yi ta masa addu'ar ranar zagayowar haihuwarsa. Tauraron ɗan wasan fina-finan Indiya ya ce, da ba don addu'ar mutane ba, da ya zama tarihi, ya ce addu'ar mutane ce ta dawo da shi daga mutuwa. Ilahirin al'ummar a faɗin duniya na ta yashin murnar cika shekaru 75 da haikuwa Amita Bachchan da aka fi sani da Big B ya ce bai zaci zai rayu ba, kuma ba zai taɓa mantawa da mutanen da suka yi masa fatan alhairi ba, kuma bai san ta yadda zai fara biyan su ba, amma yana matukar godiya tare da yi musu fatan alheri. Ya kuma ƙara da cewa wata rana zai ba da labari cikakke akan yadda hatsarin ya faru. Mun samu labarin daga kamfanin dillancin labaran Indian Express. शैतानी गोरिए तेरी देख के जवानी गोरिए दिल कर शैतानी गोरिए